Al'ummar jihar Legas sun wayi gari da wani abin al'ajabi a safiyar talatar da ta gabata bayan an gano wata maɓoya ta ƙarƙashin ƙasa waɗanda matsafa masu yin garkuwa da mutane ke yin amfani da ita a birnin na Legas. Wani ganau da ya shaida faruwar lamarin mai suna Malam Nasiru ya yi wa Libaci rediyo da talabijin ƙarin haske kamar haka. Sai ta mace na magana tana faɗin cewa yanki yanki to shi ne sai hankalin ta koma wurin cewa cikin wannan kwalbat din akwai mutane wajen nan kuma ga gaban mace so ni da iya ganin da nuna na ga har waɗanda aka kashe mutum biyu tare da kuma wannan mutum ɗaya uku kenan kuma an tafi da mutum hudu mutum bakwai da baro an kama aure. mazafan sun mai da wata kwalbaci mai zurfi da tsananin tsayi wacce tsayinta ya ratsa hannu biyun tsohuwar hanyar nan ta abekuta daga Legas, kwalbatin da ke a unguwar Ijaye. A jihar Legas, ɗaruruwan jami'an tsaro ne suka yi wa kwalbatin kwanya, inda tun kafin isowar jami'an tsaron wasu mutane suka kame mutum biyu da ake zargi inda suka kuma hallaka su nan take suka banka musu wuta. Mayan 'yan sanda sun yi nasarar kame wasu mutum biyar da ake zargi ciki har da wani mutum bahaushe mai suna Mu'azu Abdullahi. Wanda 'yan uwansa suka shaida cewa tsautsayi ne ya rutsa da shi domin tallar ayaba yake yi a ya je wajen ne domin yin kallo. Ga da yadda zantawar mu ta kasance da wasu daga cikin 'yan uwan nasa ta wayar salula. to wannan lamarin dai mun rabu da shi bayan rufe biyu da rabi ya dauki kayan sana'a sai ya tafi na shi na tafi da yake bari muka talaba to ya tafi bari sai nika samu wannan labari kawai amma biyu da rabi muka rabu da shi ya fita wurin sallah na tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos ASP de Famous wanda ya shaida min cewa za a yi kyakkyawan bincike za kuma a saki duk wanda ba shi da laifi. During this period of the investigation, the same information you are giving to me the same information, I would presume or assume the person that had given you that information can come forward to properly identify this person or be a translator for this person because as the investigation is ongoing, we are going to interview, we are going to interrogate Kakakin rundunar 'yan sandan ya kara da cewa rundunar tsaron ta yi nasarar kwantar da ƙorar a 'yan kwanakin bayan nan dai jami'an tsaro na ci gaba da gano maɓoya ta matsafa masu sarrafa sassan jikin mutane a jihohin Legas da Ogun da Oyo. Ƙarshen rahoton kenan daga Legas, Abbas Ibrahim Ɗalibi, labaran Liberty.